Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sulaimu Muni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 18 ga watan Mayun 2023 da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta kudu za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. a gefe guda kuma ana sa ran shugabannin na kasashe bakwai da za su hada a japan a cikin wannan makon za su tattauna da shugaban ukraine volodymyr zelensky a cewar fadar white house kanun labaran kenan a yayin da hankulan kasashen duniya suka karkata wajen tarayyar najeriya inda ake shirin damka ragamar mulki a hannun bola ahmed tinubu a ranar 29 ga watan mayan 2023 a matsayin sabon shugaban kasa yan najeriya sun fara bayyana fatan su a game da abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin apc ta mai da hankali a kansu muna masa fatan alkhairi Allah kuma ya karfafa zuciyarsa da da alkhairi ya mana adalci saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya za ka mana aiki kawai sai dai mu addu'a Allah ya taimake mu saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu da haka shi wannan za mu rika addu'a kuma muna fatan ubangiji Allah sa ya yi mulkin sa da adalci kamar da muka zata a yanzu muna da karin bayani bayan labarai ha kuma za a ji wata hirar musamman da ta haɗa wakilin sashen hausa muhammad kwari da wasu ɗalibai 'yan najeriya da suka yi nasarar tserewa rikicin sudan kamar kowace ranar alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki za kuma a ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aiko mana kafin nan ga maryam dauda da kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali akan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Japan su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kaɗan bayan saukarsa. Daga nan Biden ya gana da Prime Minister Japan Fumio Kishida a birnin Hiroshima inda ake taron na G7. Biden ya faɗa wa Kishida cewa Amurka da Japan na da muradai ɗaya. ciki har da goyon bayan Ukraine da kuma ɗora alhakin yakin da ake yi a kan Rasha. Biden ya kuma bayyana ƙudurin Amurka na hana yaduwar makaman nukiliya da kuma tabbatar da aiwatar da wasu manufofi ba tare da shinge ba a yankin Indo-Pacific. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta kudu. za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yun Song Yul a ranar Lahadi, wato ranar karshe ta taron na kwanaki uku a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Koriya ta Kudu dai bata cikin kungiyar kasashen G7. amma kishida ya gayyaci yun a matsayin mai sa ido tare da shugabannin wasu kasashe da yawa waɗanda su ma ba sa cikin kungiyar ta g7 wannan dai shi ne karo na uku da yun da kishida suka gana a baya-bayan nan shugabannin dai na ci gaba da faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin tsaro da tattalin arziki duk da adawar da dukan suke fuskanta a ƙasashensu a gefe guda kuma ana sa ran shugabannin na kasashe bakwai da za su hada a japan a cikin wannan makon za su tattauna da shugaban ukraine volodymyr zelensky a cewar fadar white house muna sa ran za a yi tattaunawa tsakanin shugabannin g7 da shugaba zelensky da mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar white house jack sullivan ya faɗawa manema labarai kenan a cikin jirgin saman air force one kan hanyarsa ta zuwa birnin anchorage na jihar alaska daga nan kuma zuwa japan sama da shekara guda bayan da rasha ta fara mamayar ukraine taron na g7 zai mayar da hankali kan tallafawa sojojin kiev da kuma ƙara matsin lamba kan tattalin arzikin rasha sullivan ya ce taron zai mayar da hankali kan aiwatar da takunkumin da aka sanya wa rashar da kuma tabbatar da cewa suna aiki tare da rufe kafofin kaucewa takunkumin da kuma dakile duk wata kafa a yau alhamis jami'an ƙasar ukraine sun ba da rahoton cewa rasha ta kai hare-haren makamai masu linzami a babban birnin kiev da kuma yankin odessa da ke kudancin ƙasar. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. A yayin da hankulan ƙasashen duniya suka karkata wajen tarayyar Najeriya inda ake shirin damƙa ragamar mulki a hannun Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan nan na Mayu a matsayin sabon shugaban ƙasa. 'Yan Najeriya sun fara bayyana fatan su a game da abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin ta APC ta mai da hankali a kansu. wakilin muryar amurka babangida jibrin na dauke da ci gaban rahoton daga legas. A kasarin 'yan najeriya musamman mazauna birnin lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya dai sun bayyana fatan sabon shugaban zai hanzarta daukan mataki na inganta tsaro da kuma samar da karfin wutar lantarki domin farfado da kamfanoni lamarin da kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi musamman a tsakanin matasan kasar ga dai shawarwarin wasu 'yan najeriya ga sabon shugaba ahmed bola tinubu to assalamu alaikum sunana muhammad nasir daga lagos ra'ayina akan mika mulki a wajen tinubu ne muna masa fata alkhairi allah kuma ya karfafa zuciyarsa da da alkhairi ya mana adalci saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya za ka mana aiki kawai sai dai mu addu'a allah ya taimake mu saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu da haka shi wannan za mu rika addu'a kuma muna fatan ubangiji allah sa ya yi mulkin sa da adalci kamar da muka zata a yanzu a da farko dai sunana hussein salisu wato wannan mutumi da ke so ya karbi gwamnati zuwa ga hannun shi yanzu wanda aka zaba to muna mushi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya taya shi riko Allah kuma ya taimake shi saboda kadi ga Allah gwamnatin kasar nan rikon kasar nan baka da wani kuri ko wani abu ko wani kai ka isa in dai ka hau kawai sai fatan Allah ya dafa maka amma baka da abin da zaka yi sai dai taimakon Allah to batun tsaro na daya daga cikin abin da za a ce ya gari gwamnatocin baya me kuke fata gare shi musamman yankin arewa eh a gaskiya wannan shine babban dalilin abin da muka fi so saboda duk inda babu tsaro babu ci gaba to idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan to insha Allah ci gaba zai zo sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki Allah kawo mu karshen wannan abu sunana Alhaji Ahmed Bana yarimin bare baren Lagos na farko kamar yadda na mika godiya ga Allah ita wannan sabon gwamnati muna mata kyakkyawan zato ba don komi ba saboda menene muna son wannan kasa namu Najeriya Allah ya shiga lamarin ya tausaya mana muga komi ya tafi yadda ya kamata saboda menene mutane ga baki ɗaya na ƙasan da musulmai da krista da wanda bai da addini an ta addu'a allah ya mana zaɓi kuma mu muna gani kamar zaɓin allah ne wannan tunda kowa ya zaɓa iya zaɓin shi amma allah ga abin da ya zaɓa mana ko da yake akasarin 'yan najeriya sun bayyana takaicin yarda tsadar rayuwa ta yi tsanani a zamanin gwamnati mai barin gado na muhammadu buhari fatan 'yan najeriya yanzu ga sabon shugaban ƙasa alhaji ahmed bola tinubu shine tabbatar ya zaɓo mashawarta ta na kwarai da za su tallafa masa gudanar da mulki bilhaki da gaskiya da suka hada da yaki da cin hanci da rashawa da bunƙasa tattalin arziki ilimi tsaro harkar noma da samar da wutar lantarki da kuma aikin yi ga matasa babin jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga maryam dauda da ci gaban labaran duniya Firayim Ministan indian Narendra Modi zai kai ziyara kasar Papua New Guinea a wannan makon don karfafa alaka a kasashen tsibiran Pacific da nufin dakila tasirin China a yankin tekun Pacific. ziyarar ta farko da wani firayim ministan indiya zai kai kasar mafi girma a kasashen tsibiran pacific na zuwa ne a daidai lokacin da ta takaddama tsakanin indiyar da china ta sa new delhi tashi tsaye wajen aiki tare da kasashe kamar amurka japan da australia a yankin na indo-pacific modi zai yada zango a port moresby babban birnin papua new guinea a mataki na biyu na rangadin da zai yi zuwa kasashe uku inda da farko zai fara halartar taron kolin kungiyar kasashen G7 a Japan sannan ya wuce Australia. A ranar 22 ga watan nan na Mayu, Modi da Prime Minister Papua New Guinea James Marape za su karbi bakuncin taron kolin haɗin gwiwar kasashen tsibiran India da Pacific karo na uku. Wato kungiyar kasashen da suka hada da India da wasu kasashe sha hudu na tsibiran Pacific. a yau alhamis shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi kira ga kasar afghanistan da ta mutunta haƙoƙin ruwa na iran da yake magana a lokacin da ya kai ziyara lardunan sistan da balukistan da ke kudu maso gabashin iran ra'isi ya ce wata matatsar ruwa da ke kan kogin helman na hana gudanar ruwa zuwa wani tafki da ke kan iyakar kasashen biyu sai dai afghanistan ta ɗora alhakin raguwar yawan ruwan kogin a kan yanayi Ra'isi ya ce kamata ya yi a bakwararru daga Iran su ziyarci Afghanistan domin nazarin yanayin wuran. Ya kuma ce ya kamata shugabannin Afghanistan su ɗauki kalamansu da muhimmanci kuma kada su zo daga baya su yi ƙorafi. ka gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ɗaliban Najeriya da suka koma gida bayan barkewar faɗan da ake ci gaba da kafsawa a yanzu haka a ƙasar Sudan sun yi bayani a dangane da walhalun da suka fuskanta a sanadiyar wannan al'amari da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo. A zantawarsu da wakilin muryar Amurka a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. waɗannan ɗalibai sun ce sun auna arziki sosai a bisa la'akari da yanayin sarƙaƙiyar da aka shiga kafin su fice daga birnin tum. malama sunan ki sunana zainab amina aliyu kira cikin ɗaliban sudan a wacce makarantar kike eh, karatu sudan international university nan nake ina karanta medicine level 300 nake yaushe kuka samu labarin fara faɗan sudan da ake yi dinnan lokacin da aka fara ina tunanin an shiga goman ƙarshe na azumi an yi ina tunanin azumi 21 22 23 so a ranar na 24 ne muka tashi a gida muka ji ana irin harba-harba dai so abin da dai ba mu saba ji ba hmm. don a ranar ma da ke a hostel muke ba a cikin campus din makaranta muke ba sai aka ce mu sauka kasa haka dai harbi dai ana ta yi dai ana ta yi abu zai tsaya ba zai tsaya ba haka dai faɗan ya ci gaba hmm. to da kuka fara jin wannan harbe-harbe ya kuka yi gaskiya hankalinmu ya tashi sosai masu kuka suna ta yi an yi kuka sosai a hostel ɗin da muke muna dai haka dai aka rufe mu a gida ba mu fita kullum muna cikin gida ba a zuwa ko ina saboda wannan tashin hankali da ake yi babu damar fita haka muke rayuwar mu a gida inda Allah ya taimake mu ma kayan abinci ba su yanke mana ba tunda tun farkon azumi kowa ya riga ya yi provision dinsa to hankalin mu dai ya tashi sosai tun dai abin da muna gani kamar za su yi su daina za su yi su daina ashe abu ne dai wanda zai ci gaba daga karshe wajen lokacin sallah sai aka zo ana irin aka fara evacuating mutane haka yan wasu wasu kasashen ba a zo dai kan Najeriya ba so dama already muna da group ta WhatsApp anan muke communicating muke komai dai sosai aka zo aka ce wannan federal government ta yi magana kan za a yi evacuating student nigerian student kenan gaba su shi ma dai abu zai yi abu kamar zai yi kamar ba zai yi ba tunda kin ce ba a cikin makaranta kuke ba akwai tazara ne tsakanin inda kuke da makaranta ku eh to gaskiya hostel din yana da dan nisa da makarantar mu don sometimes ma sai mun hau raksha muke zuwa wani mm. lokacin kuma mutum zai iya tafiya a kafa zai je amma dai saboda rana da sauransu sai dai mutum ya shiga raksha ya karasa makaranta a da kuka fara aka fara jide da ɗalibai na wasu ƙasashe ya kuka ji kuma tun da ana cewa yau ne gobe ne za a zo a jide ku gaba ɗaya a kwashe ku gaba ki ɗaya zuwa najeriya kun ji shiru kuma e gaskiya dai mun ji wani iri saboda wasu ƙasashen ne suka fara ab nasu ɗaliban kafin a zo kan nigerian student mm. so daga baya sai aka zo aka ce nigeria ma ita ma za ta kwashe ɗalibanta federal government ta yi providing motoci i think 40 buses ne ko 20 ne wasu ɗaliban nigeria da suka tserewa faɗan ƙasar sudan kenan a hirarsu da muhammad kwari masauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa maraɗi na jamhuriyar Nijar don jin irin ƙoƙarin da hukumomin lafiya a ƙasar ke yi don wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin rigakafi. Har yanzu dai kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka na fuskantar matsalar rashin ba da haɗin kan al'umma wajen ba wa yara rigakafi wanda haka ke mai da hannun agogo baya wajen yaƙi da cututtuka. Domin shawo kan wannan matsala hukumomi musamman na lafiya a ƙasar Nijar sun gudanar da taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafi don yaƙi da kuma kare yaɗuwar cututtuka. Sha'aibu Begu shine shugaban wannan tafiya a Maradi ya yi bayani kan makasudin taron a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Waye kai ba da labari da kawo goyon baya bisa kan shaushawa. Mun kira mutum sun kai goma tara. Masu iko ne na zamani na yanzu, masu ikon galgajiya? 'yan hula, masu unguwoyi masu aikin likita da sauransu da samari da mata da 'yan mata ba wanda ba mu kira ba saboda mu kira su saboda su ne ke kusan jama'a su ne ke magana ana saurare ko muna zato duk abin da za a haɗi da abin da za a gwaji yanzu na majigi da sauransu in su ya shiga kakaninsu in sun koma za su kama mamu su waye mama jama'a kai kuma kamar yadda kujina na haɗi wajen harkar shaushawa niger maraɗi wallahi muni kutal akwai gundumomi kamar tasawa da maraɗi gari da madarun fa da kidan da kwar da barmu nan kataka ake yi wajen haraka shaushawa to da haka nan ne kira kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa na awaye kai kamar da ake cewa ai shaushawa rigakafi ne kuma an ce rigakafi ya yi magani ko menene mahimmancin rigakafi ga ra'ayoyin wasu iyaye a tasawa da ke jihar maradi To ni ne Usaini nisa a nan kasawa. Shaushawa da ake mayara abu ce mai mahimmanci a wannan lokaci. wanda ya yi imani ga Allah kawai kan ma ya duba wani abu ya ba da yaran sha'amai. Saboda akwai cututtuka da dama wanda in aka ma yara musamman rigakafi eh, Allah ne ke yi amma kuma rigakafin na amfani a jikinsu saɓanin wanda ba ama ba. suna na zinau eh to gaskiya shausha da rigakafi da wanda ake na yara abin ne mai muhimmanci wanda ya kamata uwayen iya su hido yara domin a musu saboda kare wasu cututtuka saboda inda illa ce ba yiwa a musu kanci salisu narke ni ne nan garin wannan shosha da ake balahi ba matsalai ba a tarbanka da rigakafin ta da lokacin da kake so mun ji da jamana ake bada shi wani bisa a bada sai lokacin ya wuce ka sallamo gidan wani za ka ɗasa mai foliyo shi kuma ɗan shi na masara wurin ka babu kini ya za ya kamata ka ɗauko maganin kamai daga na masara sai ka ɗasa mai foliyo sai ya wuce wannan kayan maganin wani likita tubus ta kama wani kan a kai gari kankanta an je likita sai a cika takarda a bashi kuɗi kuma karshe maganin duk akwai irin matsalolin da wani in ya yarda wani ba ya yarda muna da goyon baya rabi rabi ne wani bangare muna da goyon baya wani bangare ba mu goyon baya amma in ya gani ƙasa to dole ne duk abin da ya tarbe shi shi ma sai kalkan gwamnati an kan hoda alluranka ko ma na miye ba ya tsammanin kawo da rashi sai ka mai ka gane akwai shakku mana da yawa yanzu lokacin da ake ba da allura ta yara yan ta shidda kuma sai yan mata kaga ka shakku wani mai ya kare ka kan ka zo ka yi magana an ji an ma yara a bi ka cikin lakwal ba a shawarci uwaye ba kawai sai a taro mushe direktar an hikarin shi sai a ma yara su ba da za su an wada to lalle mun fusa wannan ra'ayoyi namu wannan ana yin wannan allura mu dai mu ga amfanin su saboda abubuwan da ake cewa suna ba da kariya musu abubuwan to sai mu ga ba su da wani tasiri musu wani abu ko kuma misalin rashin ba da magoyan baya yanzu akwai larurori da yawa misali kamar su masassaran nan ta cizon sauro ko wasu rushin la'a gashi nan ko kan majinan da in ta samu abin ga in kaje to sai zamanto su ba su iya taimaka muku da wani abu duk irin yadda kake mace amma kuma in ya zamanto wannan abubuwan sai a zo kuma a lakaci lasta muku doli ko da baka yarda sai an muka abin kenan in ka diba abin yana da wata manufa daban. Dr. Mamman Tasiu Gazobi kwararren likita ne a babban asibitin Tasawa ya yi ƙarin bayani kan rigakafi. Abin da ake cema rigakafi wasu sinadarai ne kamar magani wanda ake ma yara allurai sabida su samu garkuwar jiki bisa kama annan cututtuka da ake wani rigakafi kenan dai a takaice don ta kare yara ne daga cututtuka iri-iri da kwai na yara daga aihuwa har zuwa wata ashirin da uku sannan kuma da kwai mata masu junna wajen yara da an aihi yaro ya kamata a ce an ɗasa mishi maganin polio sannan za a mishi allurar rigakafi ta bcg shine ake cima rigakafin babban tari shi kuma wannan ɗashen magani da ake yi na farko wanda yaro yake samu shine ake cima polio zero sannan in uwa ta yi kwana 42 za a maida shi a mishi allurai kamar hakan ga za a mishi dashen polio za a mishi allura ta cinya za a bashi magani na shanar na rigakafin zawo mai tsanani shine ake ce marota sannan in aka yi sati hudu kuma bayan wannan allura ta farko kuma za a maimaita wa'annan allurorin da na zana sannan kuma in yaro ya sati goma sha hudu za a maida shi ma gidan likita a sake yi mishi wa'annan allurorin na cinya amma ga na uku babu wannan magani na rota da ake dasawa ga baki na rigakafin zawo mai tsanani shi tun da biyu ne ake badawa aka bada da farko da na biyu shi kenan sannan na uku ana yin allura ta cinya ita wannan allura ta cinya tana rigakafin ciwo biyar da kwai kukugi da kwai ciwon dahi da kwai hanta-hanta da kwai ciwuka wanda suke sa nau'in hepatitis ciwon hanta da wani nau'i na dan sankaro magani biyar take rigakafi sannan in yaro ya wata shida ana bashi vitamin a sannan shi kenan sai yaro ya yi wata tara sannan za a mishi rigakafin kyanda da ta ɗan sankarau nau'in a da yake shi kwayoyin cuta masu dan sankarau nau'i nau'i ne amma shi wannan na'a ne ake yi kuma kowa ya sani yanzu sai a ce alhamdulillahi wannan cuta ta kyanda da su dan sankarau sun yi sauki kenan abin da yasa suka yi wannan sauki mafi yawa dan ana yi ma al'umma wannan rigakafi ne sannan in yaro ya shekara za a kai shi gidan likita sai a bashi maganin tsutsar ciki da ake ce ma albendazole kuma sannan a sake bashi vitamin a da yake ita vitamin a duk wata shida shida ne ake bada ta sannan ba a kare awo ba mafi yawa matsalolin da ake samu na mata da an ce an kare wa'annan alluran nan guda uku da ta wata tara sai a ce ai shikenan allurai sun kare da kwai allura ta kyanda da ake ta biyu daga wata goma sha shida kenan in yaro ya yi shekara ɗaya da rabi ana mishi wannan rigakafin na biyu na cutar kyanda sannan kuma in ya zo wata shida ya yi a bashi vitamin a a takaice wajen yara alluran da ake yi to maimaita alluran nan kan yaro suna ƙara ƙarihin kuzarin garkuwar yaran ne sabida in aka yi allura ta farko waɗansu yaran jikinsu ba ya amsawa ya ba su rigakafin wannan cutar kenan in aka ƙara ta biyu kenan kamar an ƙara ƙarfafa garkuwar jikin shi ne bangaren mata rigakafi so ne da ake yi duk mace wadda take tsara aihuwa ta samu rigakafi biyar in ta samu rigakafi biyar shi kenan ita ba ta sake wani rigakafi gashi dalla dalla zanu badawa ya kamata a ce mace da ta samu juna ta farko da ta ga wata ya bace ta ta wajen awo aka diba aka tabbatar da ciki ne za a yi mata allura ta farko sannan in aka mata allura ta farko za a ba ta sati sati hudu ta dawo in ta dawo sati hudu za a mata allura ta biyu kenan aka mata wannan allura ta biyu ba a sake yi mata allura sai ta uku sai an shekara ko lokacin wani daukar ciki sannan a yi ta hudu lokacin ta ɗauki wani ciki ko ku bayan shekara guda ko kuma in ta samu wani ciki ta zo wani abu sannan ta biyar shekara daya bayan an yi ta hudu ko kuma in ta sake ɗauka wani ciki na uku ko na hudu tun da kamar yadda nace maka ka gani ga ciki na farko a mata biyu ga ciki na biyu a yi guda ga ciki na uku a yi guda kenan ga ciki na hudu a ciki allurai shi amfanin wannan allura ta rigakafin cutar dahi musamman an ga mafi yawan mata waɗansu ba su aihuwa gidan likita in aka haihu gida kawo da kwai kwayar cutar nan ta dahi wadda ke sanyawa a samu tetanus mene tetanus cutar dahi wadda ke ke sa yaro ko ya zo eh, a kankanbare ko ko ita kankanta uwai shine amfani mai in aka samu mace ta samu wannan allura to da izinin ubangiji wannan cutar dahi ta kare kanta ta kare duk yaran da za ta aihuwa daga wannan cutar Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar nake muku fatan alheri, mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Malam Hussein Dangote Karasuwa jihar Yobe, Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa da Allah ku bani dama da ne kira ga Sanata Ahmad Lawan kuma shugaban majalisar dattawa na Najeriya da yawa Allah da annabinsa da ya gina mana magudanan ruwa wato lambatu a cikin garinmu na Karasuwa. ga shi yanzu kullum lokacin damuna sai kare kawo jiki yake yi don gudun fuskantar matsaloli da muka yi a shekarun baya da fatan wannan kokin namu ya kai ga kunnuwan da ya dace sai kuma wannan sako da ya fito daga cewa da muri jau ya ce hakika sauran kwana goma gwamnatin shugaba buhari ta zo karshe amma har yanzu tsaron da ta ce za ta samar mana bai samu ba don haka mu dai gaskiya an yi mana ba zata allah kyauta sai kuma sakon haɗin gwiwa daga ado salati goma ga dabi rijau da lawan bin hambali mk da silba sokoto da aliko auta kafinta yalwa tare da jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau suka ce rikicin cikin gida da jam'iyyar apc mai mulki ke fama da shi kan rabon mukamai mu sai dai mu ce can da su gada wai zomo ya ji kiɗin farauta domin mu rikakkun 'yan adawa ne bi ma'ana mu 'yan abga ne ba 'yan apc ba sai kuma wannan sakon bafa haruna bajoga da ke cewa muna addu'ar allah ya sa jami'an tsaro su samu nasarar kubutar da masu yi wa ƙasa hidima da aka yi garkuwa da su a jihar ribes sako na gaba ya fito ne daga alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce yunkurin ci gaba da farautar waɗanda suka yi garkuwa da wasu 'yan bautan ƙasa na nysc a jihar rivers tabbas wani abu ne wanda ya dace sako da ƙarshe ya fito daga rilwanu ibrahim london uba daga jihar adamawa ya ce garkuwa da wasu masu bautar ƙasa nysc a jihar rivers wannan abin tashin hankali ne kuma zai jefa fargaba a zukatan masu niyyar zuwa yankin kudu madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali kan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Jamus su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kaɗan bayan saukarsa. a halin da ake ciki manyan shugabannin kasashen japan da koriya ta kudu za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su haɗu a gefen taron kungiyar kasashen g7 masu karfin tattalin arziki a duniya wanda za a fara gobe juma'a a birnin hiroshima prime minister japan fumio kishida zai gana da shugaban koriya ta kudu yun suk yul a ranar lahadi wato ranar ƙarshe ta taron na kwanaki uku a cewar jami'an koriya ta kudu To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Suleiman Muni Barma ke sallama da ku sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abin da ya tsonewa al'umma ido a wasu bangarorin Najeriya.